talata goma sha tara goma sha takwas ga watan jumada al'afira hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu da da da arba'in 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na kamun jana'i na sheik muhammad Nasiru. al'albani rahimahullah wadda za mu tashi a babi na farko insha Allah ta'ala ma ya jibo alal mari na والأول على المريض أن يرضى الله ويسجد على قوله فيمكن الله من ذلك خير العقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لامر المؤمن ان امره كله خير فليس لامر احد الا المؤمن ان اصابته ضراء شكر فكان خير الله فان اصابته ضراء صبر فكان خير الله وقال صلى الله عليه وسلم كان كان احدكم قبله وهو يؤمن كان لله تعالى na'am wani ga'on magana ya ce ma ya ji bu'alil mari abinda ya zama wajibi akan marar lafiya ya rinka yi ko ya ɗauka idan mutum ya kwanta jinya kwanta rashin lafiya idan ya kai wani hali rashin lafiya ya tsanani a jikin mutum ko da ma bai tsanani ba matukar rashin lafiya ya hana mutum ayyukan da ya saba yi ko fita guraren da ya saba yi to ya kamata ya zama wajibi a kansa ya aikata abubuwan da suke tafe kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tanada wani sayi sai jiki ya yi tsanani sosai allah yake kaddara ajalin mutum a karbiransa wani sayi kuma rashin lafiya gajere ba tare da ya yi tsayi ba sai nauyi karami kawai wadda shi wanda ya yi wannan rashin lafiyan shi ya san abin da yake ji cikin karamin lokaci ana iya rashin lafiya safiya kafin yammaci a ce mutum ya rasu ko kuma da daddare kawai ya kamu da rashin lafiya kafin a wayi gari Allah ya karɓi rayuwarsa to ba mamaki duk da wannan gajartar lokacin ya sha rashin lafiya mai tsanani shi kaɗai ya san abin da ya ji wani sai kuma rashin lafiya yakan yi tsanani ya ɗau tsawon lokaci yana cikin ɗawainiyar rashin lafiya kuma tsawon lokaci to duka wannan yakan zama takfirar zunub wato kankar zunubi ga wadda yake fama da wannan jinya to duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin jinya to ya zama wajibi a kansa ya lura da waɗannan abubuwa da suke tafi kamar yadda suna ta tanada ko shari'ar musulunci ta tanada ya ce abu na farko ailal maribi an yarda bi illahi wajibi ne akan marar lafiya ya yadda da hukuncin Allah duk lokacin da mutum ya kai yadda ya kai kuma kowane irin nau'in rashin lafiya yadda da hukuncin Allah cewa wannan tsarin Allah ne kuma hukuncin Allah ne domin akwai kudratullahi ala kulli shay wa kuma akwai mashi'atuhu subhanahu wa ta'ala ala ashiya Allah yana da iko akan komai amma kuma yana yin abun da ya ga dama ne duk yadda ciwo ta kai duk yadda ciwo ya kai duk tsananinsa da girmansa da wahalarsa da wahalar maganinsa in Allah ga dama ƙasa da kiftawan ido zai warkar da mutum har abada ya rabu da wannan ciwon Allah yana da wannan iko to amma sai Allah ya bar mutum cikin jinyar wannan shine mashi'a ta Allah subhanahu wataala ma'ana ganin damarsa yadda ya ga dama haka za a yi yana da iko akan abun amma yadda yake so ya ga dama haka yake gudanar da abu don haka sai mutum ya yadda da cewa hukuncin Allah ne haka Allah ya tsara masa wa yasbira ala qadari ko mutum yayi hakuri a bisa kaddarawar Allah Allah riga ya kaddara tun fil azal cewa zai sha wannan ɗawainiya ta jinya sannan Allah ya jarrabe shi da jinya lokacin da yayi na wannan jinya din to sai ya hakuri a bisa ƙaddarawar Allah subhanahu wata'ala kuma bisa ƙaddarar Allah subhanahu wata'ala ya yi haƙuri a wannan wa yuhsinu dhanna bi rabbih mutum ya kyautata zato ga ubangijinsa duk yadda abun ya kai kada rinka tsammanin cewa ko Allah baya son sa ne ko kuma a'a yaya ya samu wannan jarabawa daga Allah ka shi yaya kaza a'a ya kyautata zato kawai ga Allah cewa Allah ya masa wani tanadi ne ko a duniya ko a lahira ko a duka biyu ko ya sa a ransa cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi nufi ɗaukaka darajarsa ne ko a duniya ko a lahira ko a duka biyu duka waɗannan abubuwa yana kyautata zato ga Allah idan ya ga jinya ta kai jinya ce da ya tabbata da sanin Allah kuma ya yi haƙuri ba zai kaucewa hanya ba ko ba zai wasu maganganu waɗanda suka saba wa tsarin Allah ba sannan zai kyautata zato ga Allah cewa domin Allah yana son su sama da yadda wani yake son Allah yana son sama da yadda ma yake son kansa za ka sai kyautata zato ga ubangijinsa zalika khairul lahu wannan shine mafi alkhairi gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya faɗi <clears throat> ajaban li amri almu'min al'amarin mumini duka yana cike da ban sha'awa inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne walaita zaka li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake samu wannan garabata ya zama al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi sai ga mumini mumini shi ke samun wannan garabata in asabatu sarwa'u shakar fa kana khairan la in sauki ya same shi a rayuwa ya samu abubuwa da sauki ya samu abubuwa cikin nutsuwa ya samu abubuwa cikin sauki ko ya samu lafiya ko ya samu kwanciyar hankali shakar sai gode wa Allah fakana khairan lahu hakan shine alkhairi gare shi wa in asabathu darra'u idan kuma matsala ta samu muni sabar sai yayi hakuri fakana khairan lahu hakan shine alkhairi gare shi yasa mumini in ana cikin walwala da jin daɗi da komai da samu da sauransu yana godiya ga Allah hakan sai zama alkhairi gare shi har kuma in ana cikin jarrabawa da damuwa da sauransu sai ya haƙuri ba zai kauce hanyar Allah ba ba zai koma yana faɗin maganganun da ba su kamata ba a'a sai kawai yayi haƙuri bisa wannan damuwa to hakan shine alkhairi gare shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala kar ɗayanku ya yadda ya bar duniya ya mutu face yana mai kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. wana duk halin da mutum ke ciki komin tsananin jinya kare zamanto yana ta maganganu yana ta sambatu da maganganu da yawa yasa aka fi so ko da mutum yana kusa da mara lafiya ya rinka tino masa ambaton Allah ko tino masa ayoyin ƙur'ani ko cino masa salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dora shi akan hanya ta tabbata akan wato ingantacciyar hanya wacce Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ita ba a buƙatar mutum ya yawaita surutu ya yawaita maganganu ko ya yawaita faɗan abubuwa sai kai shiga faɗan wasu abubuwa daban ana so mutum ya kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala kar mutum ya bar duniya face yana kyautata zato ga Allah domin in yi kyautata zato ga Allah Allah ya ɗaura rayuwarsa to zai samu kyakkyawan sakamakon ne rawahu ma muslimun wal baihaqi wa ahmad imam muslim da baihaqi da imam al baihaqi da imam ahmad rahimahullah suka rawaito na وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء وخاف المال على بدونه نرجو برحمتك الرحيم تحريم الأهل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فقال كيف الجيوب قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلم الله وإني أخاف الجيوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم فلا آتي في هذا الموقف إذا أعطاه الله ما يملك وأمنه مما يخاف وأمنه وأمنه مما يخاف فقال الحبيب فلا يتفكر بمال أو لا يتحمل إلا إبدال فبيعني دنيا وكتابي yace wa yambagi alaihi ya kamata ga mutum an yakuna bainal khawfi war raja' ya zamanto tsakanin tsoro da ƙauna yana tsoron azabar Allah kuma yana ƙaunar rahamar Allah kullum mutum ya zama haka balle lokacin da yake cikin tsakiyar jinya ya kafa iqab Allah mutum ya zama yana tsoron wato hukubar Allah subhanahu ta'ala ala zunubi saboda zunubinsa da ya gabatar mutum ya san ya yi zunubi to yanzu kuma ga shi an naɗe shi a kan guri ɗaya kawai ba lafiya to ya rinka tsoron Allah subhanahu wata'ala yana tsoron lallai yana tsoron azabar Allah ba mamaki zai shiga wata damuwa saboda zunuban da ya aikata a rayuwa wayar jo rahmata rabbihi kuma mutum ya zamanto yana ƙaunar rahamar ubangijinsa saboda Allah wasi'at rahmatuhu kullashi rahamarsa rahamarsa ta yarwaci kowane abu daga yake ganin cewa kamar zai samu rahamar Allah ya ce da hadisi anas radiyallahu anhu saboda abin da ya tabbata ga hadisin anas radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dakhala ala shabbi wa huwa bil maut annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin wani matashi a lokacin da alhali wannan matashi yana dab da mutuwa yana tsakiyar rashin lafiya jinya yana dab da rasuwa faƙala sai ce kaifa ta ji duka yaya kake jin jikinka ƙala sai ce wallahi ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam inni arjullah ce wallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallani ina ƙaunar rahamar Allah ina ga zan samu rahamar Allah wa inni akhafu dhunubi sai dai kuma gaskiya ina tsoron zunubi na ina ga zunubi na zai iya kai ni ga bala'i fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajtima la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawqi tsoro da kauna ba za su taba haduwa a cikin zuciyar bawa a irin wannan lokaci ba ma'ana lokacin da yake dabdabarin duniya illa a ƙwahullahu ma yarju sai Allah ya bashi abin da yake ƙauna in shine shiga aljanna wa amma na ma ya kafu kuma Allah zai amintar da shi daga abin da yake tsoro shi ne ba zai shiga wuta ba haka Allah ya yakan yafe wa mutum zunubansa saboda ƙaunar saboda tsoron azabar Allah da yake yi gashi yana dab barin duniya Allah subhanahu wataala yakan iya ba mutum rahama a dab da lokacin da yake shirin barin duniya saboda ƙaunar rahamar Allah ɗin da yake na أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فتمشى عباس النور فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد لا تمشى النور فإنها بإنفسها جميلة فأخذ استبدال الإسلام إلى إسلام لا يولد ويقول الرجال فأخذ فبالتأخر فبالتأخر فبالتأخر فبالتأخر فبالتأخر فلا يتمنى الموت وقال أحمد وأبو يعلى الحديث وقال سيد على سبيل الحج إليه وقال فإنما هو على سبيل الغيب فرق فأخذ الإسلام من الحديث ومن من حديث حنفي وأبو عبد الله فإن كان لابد وإن كان لابد واحدا فليقل اللهم أحمد ما لا تحتاج خيرتي وضربني إلى ذنبي وما خيرتي هو مخالف abu na uku yace wa mahama ishtadda bihi al-marad duk inda ciwo ya kai tsanani ga mutum fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut bai halatta gare shi ya rinka cewa shi da ya mutu ma mutum har ya rinka burin mutuwa wai saboda tsananin ciwo da yake ji bai halatta gare shi ba ira daga cikin rashin fahimtar addinin musulunci ko fadawa cikin wani hali mutum ya rinka kururuwa yana cewa da ya mutu ko ya rinka kururuwa yana bukatar mutuwa wai don yana tsananin rashin lafiya ko ya ji rauni mummuna ko kuma tsananin rashin lafiya ya yi tsanani a duka wannan bai halatta ba kar mutum la ya tamannal maut kar mutum ya yi burin mutuwa li hadithu ummul fadl radiyallahu anha saboda hadithin ummul fadl Allah ya jira ita da ya tabbata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kala alaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gurin su wa abbas ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yashtaki a lokacin da abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yana cikin tsananin rashin lafiya yana kai kuka saboda tsananin rashin lafiya da yake ciki fatamanna abbasun ilmaut abbas ya yi burin dama ya mutu so da tsananin da yake ji faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya amu ya kai bafa la ta tamanna almaut ka daina burin mutuwa karka yadda kai burin mutuwa kaga shi babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam min ali baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wa huwa sahabiyyun sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi burin mutuwa yace fa innaka in kunta muhsinan ka sani ya kai wa fa in har kai mai kyautata aikinka ne aikinka kyakkyawa ne a gurin Allah fa an tu'akhkhara tazdad ihsanan ila ihsanik to a jinkirta maka kamana ya zama kana rayuwa baka rasu ba zai zama kana ƙara kyautata aiki akan kyawawan ayyukan da kake da su gwargwadon tsayin rayuwar mutum gwargwadon yawan aikinsa in ya yi sa shi mai aikin alkhairi ne ya samu tsawon rai sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana mafi alkhairi wanda ya zamanto yana aikin kwarai kuma shekarunsa suka yi tsayi idan mutum ya yi sa shekarunsa sun yi tsayi sannan kuma yana cikin aikin kwarai to wannan ya yi sa saboda da wuya a samu mai wanda zai kamo shi kullum aikin kwarai din yake yi idan an ce mutum yana aikin kwarai kuma ya shekara ɗari a duniya ga wancan yana aikin kwarai amma shekara saba'in ya yi kaga akwai bambanci tsakanin su shekara talatin wanda yana aikin alkhairi wancan yana kwanci a cikin gabari kaga akwai bambanci saboda haka tsawon rayuwa bisa aikin alkhairi wannan ba karamin alheri bane kuma sannan dace ne daga Allah da ka ci karkai burin mutuwa idan kana kyautata aiki ya zamanto ka samu an jinkirta maka kana ci gaba da rayuwa har ka yi wannan aikin alkhairi din ma'ana aikin alkhairi naka sai ya karu khairul laka hakan shi yafi maka alkhairi wa in kunta musian in kuma mummunan aiki kake wanda ba daidai ba fa an tu'akhkhara to in aka jinkirta maka fatusta'tab min isa isa'atika khairul lak sai ga har ka gaji kana neman a yafe maka kana koyan darasi daga neman tuba da yafiya a gurin Allah saboda har ka gaji ka abuna an dau tsawon lokaci kana raye har ka tuba daga misali wani zaka ga tsawon shekaru ne suka sa ya dina duha yaniyan da yake ya koma kawai ga Allah saboda tsabar tsufa bayan ma da da yana tashi aka ɗauransa a cikin sharholiya za a daura to amma da shekaru suka ja to shine ta'akhur wani tayi jinkirta mutum ba a ɗauransa ba yana nan a raye a duniya yakan haifar masa da alkhairi shine ke faɗi cewa idan aka jinkirta maka wani zai iya sanya har ka gaji da wanda ba abubuwan da ba daidai ba miyagun ayyuka ko munanan ayyuka ko yawan sabon Allah kaga kana neman tuba ma a gurin Allah kana neman ma haƙuri da abun eh, wannan khairu laka shi maka alƙai? Falata ta maut yace karka karka yadda kai burin mutuwa da wannan yake nuna duk tsananin ciwon da mutum yake kai to kar mutum ya burin mutuwa kawai mutum yace akhrajahu ahmad har zuwa ga duk wanda suka yi ikrajin hadisin yace daga ƙarshe yace wa inna ma huwa ala shartil bukhari hadisi ne sahihi ala shartil shaykhain sai yace abu na imam al-sheikh eh, nasir ce cewa ala shartil eh, imam al-bukhari ne hadisin ya inganta sai a fa in kana labud fa'ilan in ya zama ba makawa sai mutun ya nemi wato ji yake kawai saboda wahala ta kai wahala falyaqul to anan sai mutum ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairal ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar nan ita ce alkhairi gare ni ya Allah ka rayar da ni wa tawaffani ya Allah ka daura rayuwata idza kanat wafatu khairal li in dai barin duniyar shefi mun alkhairi rasuwa ta ita tafi alkhairi ya Allah ka daure na haka idan mutum ya zama ba makawa saboda tsanani ya kai tsanani to ya zama wani addu'a ne ke ya Allah Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar ce alkhairi gare ni ko ko ka daure na matukar daukar rai din ce alkhairi gare ni kaga idan har Allah ya san abin idan har Allah ya sa wato rayuwarsa akwai alkhairi nan gaba Allah ya ga daman ci gaba da rayuwar wannan mutum ya Allah ya bar shi idan kuma ga rahamar Allah da zai koma gare ta gidan aljanna ta fi masa wannan rayuwa da yake ciki to in Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya daura dama ya ba Allah zabi cewa huwa mukarrajin fil irwa wannan ma

فليأتنا إليه أو لأن يوم القيامة لا يدخل فيه النار ولا جمع إن كان له عمل صالح فقبل منه وأعطى صدقه وإن لم يكن عمل صالح فقبل من سيئة الذي وخزي عليه فقال صلى الله عليه وسلم وبلغونا والكفر قالوا أنؤمن بنا من لا يشرنا جواب له ولا متاع فقال إن المسلم عن سنة يأتي ويأتيان بصلاة وصيام وزكاة ولكن بشر تعالى وقبل تعالى وعبد تعالى وصدق تعالى Ah, ya ce abu na hudu da ya zama wajibi akan mutumin da ya ji ba shi da lafiya musamman jinya ta yi tsayi ko ta yi tsanani mutum idan ba shi da lafiya وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها idan mutum akwai haƙoƙin mutane a kansa na dukiya ko na mutunci ko na jina ne ko na ne haƙoƙin mutane a kansa ko ajiya da aka bashi ko wasu bashi da ake binsa to falyo addiha ila ashabiha yayi gaggawa ya mai da su zuwa ga masu su in ta tsara lahu zalik in zai iya tashi ya kai musu kowa ya kai kowa kayansa wa illa in ba zai iya ba ausa bi zalika yayi wasiya a zo da takarda da alƙalami yana faɗa abu kaza da abu kaza na wane ne a kai masa kayansa wane akwai kudinsa kaza da kaza a kai masa kayansa wane akwai bashinsa kaza da kaza a biya shi kayansa wane akwai mutuncinsa mun ce kaza da kaza da kaza a je a ce ya fi mu wani duk sai wannan wasiya gaba daya kafin ya bar duniya in ko zai iya to yayi tun a lokacin ma'ana shi da kansa ya nemi wannan ya kome da waɗancan haƙoƙi ne ne yace faqad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irbihi wanda duk ya kasance a gare shi akwai mazlamatu wani zalunci li akhihi ga dan uwansa da ya zalunta min irbihi na mutuncinsa ya faɗi maganganu akan mutum ko ya faɗi ya cici mutuncinsa ko ya masa annamimanci ko ya ha'ince shi ta hanyar kalmomi ko ya faɗi dai abubuwa da ya ga dama a kan mutuncin mutum a lokacin da mutum baya nan aumalihi ko ko akwai dukiyar mutum a kansa ya ce ya karɓi bashi in an yi salari zai biya ya yi murkushe ya yi shuru ko ya ce in ya sai da kaza zai biya ya yi shuru ko ya ce in an kawo masa kuɗinsa lokaci kaza zai biya ya yi shuru wanda ya san akwai wannan a kansa ko mutuncin mutane da ya zaga ko ya faɗi ƙarya a kansu ko dukiyarsu da ya rike addi ha ilai to ya yi ƙoƙari ya me da wanda ya zalunta ɗin nan yi ƙoƙari ya mayar masa in mutuncin sa ya ce wane ya yafe masa saboda ya ci mutuncin ya faɗi ƙarya ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza a kansa alhali ba gaskiya wani in ko dukiyarsa ne ya yi ƙoƙari ya mayar masa dukiyarsa qabla an ya'ti yawmul qiyamati kafin ya zo ranar tashin alkiyama kafin wannan mutumin ya zo ranar tashin alkiyama la yuqbalu fihi dinarun wala dirham ranar tashin alkiyama ko kuma kafin tashin alkiyama ya zo wadda la yuqbalu minhu qabla an ya'ti yawmul qiyamati wato kafin ranar tashin alkiyama wunin kiyama ta zo wadda la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun ba a karban kudi ba karban dinari ko dirhami ba karban naira ko titi ba karban dala ko naira ranar tashin alkiyama lada ne zalla kawai ake amfani da shi ranar tashin alkiyama in kana lahu amalin salihun in mutum ya kasance yana da dan ayyuka na kwarai ukhiza minhu sai da ɗaiɗi wannan ayyukan kwarai din wa ya sahibahu a ba wancan abokin nasa da ya zalunta ko ya ciccike shi da ya cicciki mutuncinsa ranar babu wani biyan kuɗi kawai ladan su za ta yabo adadin Allah ya san bisa adadin cikin sauki adadin kaza ne zai biya mutuncin wani da kaci shikenan sai a bashi lada wa in lam yakul lahu amalun salih in mutum ba shi da wani aikin kwarai sai tsabar magana da cinye-cinyen kudaden mutane to ukhira min sayyi'ati sahibihi to irin wannan shi kawai dama za a ɗebi munanan laifuffukan wancan wanda ya zalunta ne don Allah baya zalunci kaga wancan da sai a ce ai tunda munanan ayyuka yayi ba za a rage masa ba a to amma ga wani nan ya dauka masa nauyi ya ci mutuncinsa ya zazzage ya faɗi ƙarya a kansa a lokacin da baya nan ko kuma ya ci bashinsa ya ki biya ya yi mai duk saɓon wancan sai a ɗebo kawai a lafta wannan gwargwadon irin abun da ya taɓa na mutuncinsa ko kuma na ya ci na dukiyarsa فحملت عليه سيأتورا متى وأن النوي أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما إمام البخاري ده إمام البيهقي ده ثورا سكر ويتو وقال صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم كتوا أتدرون من المفلس kun san waye fallashe kuwa ake fallashashe shine wanda ya zama tangaran wato babu kobo babu sisin kobo babu kobo babu titin kobo, ya da ko yana da kuɗi yana da jari yana da muna ya zama ya war gaje gaba ɗaya babu sauran abun da ya saura nasa wani shine fallashe kenan wato wani ya ya fallasa gaba ɗaya to wani shine al-muflis a bankrupt abin kwata-kwata wani ya zama abu ya ya sai ba su suka to qalu sai suka ce al-muflis al-muflis fina man la darahima lahu wala mata wanda yake al-muflis a cikin mu a gurinmu mu shine wanda ba shi da dirhami kuma babu wani abun kayan alatu wannan shine fallashe mu a ganin mu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu innal muflisa tabbataccen fallashashe min ummati a cikin al'ummata gaba ɗaya al'ummata in kana neman Shi shine wanda ya ci yawmal qiyamati zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin da sallah ga sunan zallan salloli yayi su da shi ake zuwa masallaci da shi ake sallan azhar da shi ake sallan asuba da shi ake sallan la'asar da shi ake sallan magariba da shi ake sallan isha kowace sallah hada na bilbili wa siyamin ga azumi ga ramadan ga azumin litinin da alhamis ko ga azumi uku a wata zai zo da su wa zakatin ga zakka shekara tana yi ya bayar ce amma zai zo ya jiro gaban Allah ranar tashin alkiyama qad ta haza da shi aka zauna ya zagi wancan ya ce wancan wane ne wancan ya yi kaza wancan kaza ne wancan kaza ne da shi aka yi wannan wa ƙazafa haza ya yi ƙazafi wa wancan ce wane kaza kaza kaza kaza alhali ƙazafi ne ƙarya ne ƙiran ƙarya kawai ya faɗa akan wani ko akan wata wa akala mala haza ya ci dukiyan wancan ƙarfi ya ci kawai a duniya ya ka in ya karbi kuɗin mutum shi kenan kawai magana ta ƙare in ya karbi kayan mutum alƙawarin ƙarya ya wuce da haka wasafaka dama haza da shi aka taru aka zubar da jinin wancan ya yi zubar da jini ya zo mai sauki a gurinsa wa ba haza ya taɓa dukan wancan da shi aka hazu aka daki wancan to in ya zama haka wa yi haza min hasanati a ba wa wancan wanda aka taɓa mutuncinsa na daga ladan wannan mutumin wanda ya zo da sallah da zakka da azumin nan a rinka ɗiban su a bawa wancan a eh, eh, wancan ya zagi wancan a ɗiba a bashi ya ɗebi dukiyar wancan a duniya a ɗiba a bashi wa hada min hasanati wancan ma a bashi wancan ma a bashi har kaga da sallah da azumi da zakan duk sun kare fa in faniyat hasanatu idan dukkan kyawawan ayyukansu suka kare qabla an yuqda ma alayhi kafin a gama biyan abin da yake kansa ukhidha min khatayahum ta so ma dauko kurakuran mutane laifuffukan zunubansu da suka yi tarin ka debo daidai da abin da ya taba na mutuncinsu a duniya da daidai abin da yayi na kazafi a kansu a duniya da daidai da abin da yayi na cin su a duniya ta rinka ɗebowa ta rinka ɗebo zunubansu ukhidha min khatayahum faturihat alayhi tarin ka jefa masa sun matsuri hafin nari daga ƙarshe sai a jefa shi wuta ba ruwan Allah da cewa wai wannan ya zo da sallah ya zo da zakka ya zo da azumi ba ruwan Allah da wannan so da bai ji kunyan taɓa mutuncin mutane ba bai ji kunyan dukiyar mutane ba bai ji kunyan kaza ba to haka Allah subhanahu wataala kuma zai kama shi da wannan yare saboda haka ashe wajibi kowa ya ji tsoron zama muflis to don haka duka wannan in mutum ya ji ya kai makura a jinya ke tabbata ya kokarin ya da haƙoƙi ga masu in ba zai iya tashi ya kai ba ya ta faɗa ana rubutawa bayan ya rasu kawai a yi taɗi ba ana kai musu faƙalar sallallahu alaihi wasallam a aiban manzala sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa mamata wa alaihi dainun wanda duk ya rasu alhali a kansa akwai bashi falaita samma dinarun wala dirhamun da sani cewa ba fa wani sauran dinari ko dirhami a ranar tashin alkiyama duk wanda ya yi sakaci har ya mutu da bashi to ya tabbata babu wani sauran fa dirhami ko dinari ranar tashin alkiyama kawai harka ce ta in ya je magana ce ta lada walakinnaha alhasanat wasayyi'at kawai abun da yake kan mutane shine alhasanat wasayyi'at wato kyawawan ayyuka na kwarai da mutum yayi wasayyi'at ko kuma miyagun ayyuka da mutum yayi sune kawai ake magana ranar tashin alkiyama amma ba maganan kuɗi ba maganan jari akhrajahu al-hakim والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر عبد الله بن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم وافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري حديثي نفرقه إن كانتشيني كما رجع إمام الحاكم يفعل إمام الذهبي وافق أمسا هكا النبي حسن كما يدى إمام المنذري دوانا معلما حديثي ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان آه إمام الطبراني يا رويته amma da lafazin cewa al-kabir da lafazin cewa addainu dainan bashi kala biyu ne wato basuka biyu ne faman mata wanda har ya bar duniya wa huwa yanwi qada'ahu shi yana son ya biya bashin da yake kansa amma har ya duniya bai samu iko ba ba kuɗi bai samu kuɗi ba ya ci bashin wane wataƙila kullum wannan bashin yana zuluminsa yana tare ta yaya zai ya samu ya biya wa yanwi qada'ahu ashe ajalinsa ya kusa kawai sai Allah ya rayuwarsa amma yana nan yana zulumi kawai bai samu kuɗin bane balle ya biya to fa ana walihu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne majibincin sa ta ta alkiyama wa man mata amma wanda duk ya rasu Wahuwa huwa la yanwi a shi ba yi da wani niyan biya ya sha samun kuɗin kawai ba ruwansa akwai waɗanda suke kamar manta da bashi suke kuma duk ganganci ne rashin tsoron Allah ne kawai ba wani manta da bashi da gangan kawai mutum zai ga ya mulki a jikinsa yana zaune da wanda suke bin sa bashi eh, yana nan hankalinsa kamar a kwance to zuciya ta riga ta mutu baya tina Allah baya tina tsayuwa a gaban Allah to akwai irin wannan to wanda duk ya zamanto baya niyan biyan bashin wani saboda mutuwar zuciya irin tasa, da kuma rashin ganin girman Allah subhanahu wata'ala to wannan fa zaka allazi yukhadhu min hasanati wannan shine wanda ranar tashin alkiyama yukhadhu min hasanati za ta dauka daga ladansa ayyukan ladansa ladansa za ta diba laysa yawma idin dinarun wala dirhamun ranar tashin alkiyama babu dinari babu dirhami saboda haka wajibi idan mutum ana bin sa bashi yayi kokari ya biya wa qala jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma yake cewa lamma hadara uhud a lokacin da a yakin uhud ya zo za a fita yakin uhud yace da'ani abi min al-layl da daddare sai babana ya kira ni shine abdullah sai ya kira ni radiyallahu anhu faƙala sai ya ce mu ma urani illa maqatulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ni gaskiya ba abun da nake ganin kaina illa face wanda yake macece wanda an kashe shi kawai ina ganin kaina cikin wanda za a kashe a farkon waɗanda za a fara kashewa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa jabir radiyallahu anhu cewa ni babu wani wanda zan bari a bayana mafi daraja da nake ji da shi nake gadara da shi in ban da kai duk duniya ban ga wani wanda nake gadara da shi na bari a baya ba ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ban da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk duniya ba wanda nake gadara da shi nake jin na bari in ba kai ba wanda kawai ya fika na san na barki a baya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa a duniya amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to babu wani sauran mutum da nake tina yake da daraja nake ji da shi nake gadara da shi wanda na bari a baya in ba kai ba yana gaya wa ɗansa sai ce wa inna alayya dainan ina sanar da kai ce akwai bashi a kaina akwai bashi a kaina bashin kaza da kaza da kaza faƙabi ka yi iya ƙoƙarin ka biya mu wannan bashi ba ni da ikon biya don haka in na bar duniya ka biya wannan bashi wastausi bi ikhwatika khaira ka riƙe 'yan uwanka mata don 'yan uwan jabir gaba ɗaya su biyar duka mata ne shi shi ne namiji ya ce wasauki bi ikhwatika khaira ina maka wasiya ka kula da 'yan uwanka mata ka kula da su dukkan abin da ya dace fa asbahna jabir din ne yake bada labari radiyallahu anhu yace fa asbahna sai muka wayi gari fa kana awwala qatilin ana zuwa fagen daga fa kana awwala qatilin shi aka fara kashewa a daga hadisin shine yadda yake ce masa yake masa wasiya da cewa ya bar bashi a kansa yayi iya kokarin sai ga cewa ya biya wannan bashi shi za jabir ibn abdullah radiyallahu anhu baya wasa sai da ya biya wannan bashin ya bar ɗana kwarai a baya ba yadda a yanzu ya'ya suke tunanin iyayensu su mutu su ji gado ba shi tsayawa ya yi sai da ya ga ya warware bashin babansa to wanda duk allah ya taimake su suka tsaya don warware bashin babansu to wanda akwai alkhairi da yawa tattare da su za su samu sakayya su ma za su samu ƴaƴan da za su rike musu wannan dama amma da duk kawai shi ba ruwansa bashin nawa ake bin babansa a'a akwai bashin ma ko babu kawai tun da dai baban ya rasu ya bar abu kawai a je a raba a yi tafanta ma kawai shikenan wani ma yi tafanta ma tun ba a raba ba shikenan to ba jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma ya tsaya tsayin daka har ya biya bashin babansa to sannan ko mafi abunda hadisin yake nuna mutane yadda jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yake da zulumi akan bakin da abuna yadda shi abdullah baban jabir radiyallahu anhu ma yake da zulumi akan bashin da ake bin sa har lokacin da zai bar duniya abun da yi wa ɗansa wasiya shine barin wannan wato ƙoƙarin biyan wannan bashi sai kuma kula da 'yan uwansa 'ya'ya mata daga wannan yana daga cikin matukar muhimman abubuwa a ce mutum yana kula da basu sukan da ake kansa a kullum in ma ba shi da hali ne to kullum bai tabbata yana yana kuma yana wasiya eh, rubuta a takarda cewa eh, wane yana bin sa bashi wane yana bin sa bashi wane yana bin sa bashi ko da ma yana da lafiya balle mutum yana gado ko yana kwanciya shimfiɗa jiki ya kai jiki to dole bayyana haƙiƙanin gaskiya kada tsaya yana tunanin yanzu in ya rasu ya ce a biya wannan bashin to kuma gadon da 'ya'yansa kuma za su ci ba wannan bashin shine wajibi a kansu ana yin gado ne bayan min ba da wasiyyatin yusi biya a udain bayan wasiya da ya wasiya ko bashi kafin wasiya ma tukunna bashi ne farko saboda bashi ba karamin hatsari ba ne ga rayuwar wanda ya tafi bai biya bashi ba musamman mutum yana da hali amma bai biya ba yana da yana cikin hatsari sosai haka mutum kare yi wasa da bashi in dai yana da ikon biya daga zaran mutum ya samu kuɗi kawai abinda ya kamata ya fara yi to biyan bashi wani za da ya samu kuɗi sai shi ɗan ya yaudara shi ya ce ka je ka juya su don ka juya su za ka samu kaza garin juya kawai zai samu matsala shi kana sai bashi ya abun nan sai ya sake ɗaukan bashi kuma hali in ya samu kuɗi kuma sai ya sake juyawa a rayawan shaidan sauke wannan nauyin bashin shi ya bi in ka juya ka tara kuɗi ma mutuwa ne za ka yi ka bar wa magana na على متن ma haƙon ɗaya mutum da ya da na kai mana wajen da yi ga ayyu sa'adi yana wasu yin mutu ba su ɗin da ake ƙwada da ba ma ba ka ƙarai da ya yi nuna da ta ƙasa da ya yi kuma ma wa hanyar da na ƙwada da ne ina wa ɗin yi wasu yin ba wa shi da hannu ba ta mutu na ba wa yi abu na biyar da ya zama wajibi a kula da shi ce wala budda min al-istijali bi misli hadhihi al-wasiyya dole ne ya zamanto <coughs> an yi gaggawa da irin misalin waɗannan wasiya ne ana mutum ya gaggauta fada misali wasiyan bashi wasiyan haƙoƙin mutane wasiyan abubuwa na mutane da yake gurin mutum ko an bashi ajiya ko abubuwa na mutane da ya taɓa ko abubuwa na mutane da yake tsakaninsa da su wadda shi yanzu a gurinsa haƙƙin yana kansa ta mutum ya yi ba makawa ya gaggauta gaggauta wasiyan gaggauta wannan wasiyan ne mutum ya yi tun kafin ma a zo ga maganan cewa ya zo mutuwa mutum yana da lafiya ya kamata ya faɗa ya cewa kaza kaza kaza kaza liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si bai dace ba haƙƙin mutum musulmi ya kwana kwana biyu yana kwana yana tashi yana kwana yana tashi har kwana biyu amma yana da wani abun da yake son yayi wasiya da shi da wani abun da yana ta yana so yayi wasiya da shi yace abu kaza ku koyaya akwai abun da wani abu ne na nesa to ya kamata ya sanar da magadansa ko wani ko ƴaƴansa ko hada mata in hankalinsu ya kai su gane ya kama abun da ya shafe su yana da muhimmanci so da kar sai ya rasu su zo raba gado ko su raba abun da ba nasa ba shi ko bai gaya kowa ba to shi yasa ake so abu ne daga zaran mutum ya san akwai wani abu ko da na nesa ne abu kazan nan fa da kuke gani ba nawa ba ne nawa ne amma dalili kaza da kaza da kaza ne ya zama kaza ko kuma ya za a yi fa kuna rayuwa a hannun Allah take to eh, eh, shagon nan da kuke gani eh, nasu su biyu ne ko yace namu biyu ne rabin dukiyar tawani ne ko rabin kaza ko tawani ne ko kuma ɗaya duka ukun dukiyar tawani ne abu kaza shine nawa dama ko da yana rubuce kan amma dai fada da baki yana da muhimmanci sannan duk da za a yi fa ba mu san halin rayuwa ba to akwai basussukan kamfani da na ɗebo ko akwai basussukan kaza da aka ɗebo duk mutum ya rinka faɗan irin waɗannan ga muhimmai daga cikin waɗanda suka dace su ji da cikin a ya'ya ne mata ne duk wanda dai suka dace su san wannan idan ya saddada kuma ma'ana ya samu ya biya da kansa abin na taɓa gaya maka na alhamdulillah na riga na biya su yau kuma jama da na yi wani ina to mun raba dukiyar fa wannan gaba ɗaya ta wace shi kuma tasa ya riga mun raba ya tafi da tasa saboda haka sai a san wannan in akwai a yi wasiya in an raba in dai ka taɓa gaya wa mutum abu kaza na wane ne ran da ka mallaki abun ko ka saya ka biya shi kuɗin na su ka tabbata wancan mutum ka biya masa saboda kar wancan ilimin don wannan ilimin bayan ya soke ilimin farko sannan a ƙara guna umar ya ce bai dace ba ga mutum da yake da abun da yake so ya yi wasiya da shi a ce ya kwana darare biyu ya ini ya kwana ya ini ya kwana alhali akwai muhimmin abun da ya dace ya yi wasiya da shi illa wasiyatu maktubatun inda rasi fa ce ya rubuta wasiyar ya ji a ƙarƙashin filonsa in ma ba zai fada ba in bai zai kawai sai ya rubuta sai ajiye a ƙarƙashin filo in kuma faɗa ne kawai sai ya faɗa abu ne eh, idan idan mata masu ɗan rauni ne ko ba su saba gani ba ko wani abu nan wani yanzu idan ya ji wannan karatu in ya tashi kawai da in ya je gida sai ya ɗauko takarda da biyu. sai ka ajiye a karkashin kilo in mata ta gani sai ta fashe da kuka da safe wane zai mutu zai rasu shi wane zai rasu ko ba ce rasuwa za ka yi ne in ta dawo kowa su abu nan saboda haka sai an yi usuludi sai an sanar da da irin wannan ga irin abubuwa ga yadda suna cike koyarwa ya kamata a rinka kaza kaza da haka da haka yawa an shigar to sai a yi bayani an yi musu bayanin abu kaza da abu kaza gaskiya ya yadda addini ya da bari ma mu rubuta shi kenan kawai kai waye ba kawai yanzu da ka jiyo karatu sai ka je ko ka rubuta a hanya ka je ka sa karkashin filo saboda annabi sallallahu suna haka yi faɗa amma kai yi shi sunnar zaka tabbatar bisa tsari bisa koyarwa qala ibn umar abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yake cewa ma marrat alayya laylatun mun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zalik illa wa indi wasiyati tun da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yace ba a taɓa samun wata dare wani dare ya wulga a kaina ba face wasiyata tana gurina Ina rubuce da wasiyarsa tana gurinsa rahu shekani wa ashabu sunan wa gairu in mutum ya irin na bulabun wajen kuma to amma sai dai kawai abin usuluri na a gane karakar a ji ta abuna sai eh, mata su ta kuka gida ta an ya ga alamun mutuwa kun san ana nuna wa mutum alamun mutuwa mu waye jibu asali asali

alladina la yarithuna minhu wajibi ne ya yi wasiya ga danginsa waɗanda ba za su gaje shi ba da kaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut Allah ya wajabta muku idan mutuwa ta zo wa ɗayan in ta raka khairan in ya bar alkhairi wato dukiya alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabi to a za a gudanar wato yayi wasiya za a zartar da wasiya ko kuma in ya bar alkhairi wasiya a tabbatar da ita wannan aya duk da cewa malamai suna magana an soke ta da ayoyin abu ne gado da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarithi babu wasiya ga duk wanda zai gado misali kaga iyaye suna gado to amma ana wasiya shi yasa anan farko yace an yusi li aqribaihi allazina la yarithuna minhu Eh, mutum ya yi wasiya ga danginsa waɗanda ba za su gaje shi ba musamman mutum mai dukiya yana dukiya da yawa to ya kamata ya yi wasiya cewa in ya rasu a ba da kaza wa wani a ba da kaza wa danginsa wani a ba da kaza wa danginsa wani ka ana wasiya a zartar da wasiya dai ne ga iyaye wal aqrabina da dangi bil ma'ruf yi shi bisa ma'rufi ba da nufin cewa bari mutum ya kau da dukiya kar magada su wani su samu ba ko yana jin haushin wasu sashin magadansa kar su samu kawai sai ta wasiya ya warga ga dukiyar tun bai bar duniya ba shi yasa Allah ta bil ma'ruf a ayi shi bisa ma'rufi kowa in ya gani ya san cewa an yi shi ne bisa adalci da taimakon juna haqqan 'alal muttaqin tabbatar da wasiya da zartar da ita wannan haƙƙi ne alal muttaqi ga akan masu tsoron Allah masu tsoron Allah su yi takatsantsan su zartar da wasiya zartar da wasiya wannan wajibi ne in dai har mutum ya yi wasiya da mutum yakan yi wasiya ne da umarnin Allah da izinin Allah musamman a lokacin da ya zo mutuwa ne ke wasiya din to a zartar da wannan wasiya din wajibi ne wallahu ta'ala alam insha Allah muna raye za mu tashi daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي عزتك لا ترى لا ترى فيني أنبرك يا وعلا يدرس الله يدرس لا ترى لا ترى فيكم يدرس لا تستطيع لا قوة إلا كما سمعنا الحمد لله أقول برحمة الله

ina ga Allah ya kasa na shi ma da ya da falai mu da Allah ya kare ke ma da bukata a wajen Allah a shiga addu'a wani ya ce akwai matsala ya kusa a shiga addu'a wannan aka tabbata ko wani neman aiki dukkan waɗanda suka turo suke buƙatan bayan Allah a kira su da addu'a dukkanmu gaba ɗaya muna da buƙatu wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka sayi kayan yada karance-karance da ake yi muna fata Allah ta kama su da alkhairi ya biya da gidan aljanna waɗanda kuma suke watsawa tuntunin da kuma ayyuka da amfani da damar da suke da ita ta ko wace irin hanya suke ta yada karatuttuka da ko'ina da ko'ina muna fatan Allah ƙara musu albarka Allah ya haɗa mu cikin lada Allah ya azurta mu da ikhlasi a cikin ayyukan da muke da kuma maganganun da muke yi Allah ya sa karɓaɓɓu ne a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa darussan da ake su zamanto a masu tasiri da izinin Allah sannan kuma su zamanto mu masu aiki da abun da muke faɗa ne mu zamanto kuma masu yi domin Allah Allah ya mana kariya da duwan sharri kare mu da kariyarsa innahu ala kulli shay'in qadir waɗanda suka turo masu bukata wasu an karɓi takardunsu Allah ba da nasarar samun abin da ake bukata masu zuwa jaraba Allah ya taimake su waɗanda suke ganin barazana a kasuwanci Allah ya kawo kariya Allah ya bada kariya ya ba arziki mai albarka wanda ba su suka suke kansu Allah ya ba su ikon biya dukanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita marasa lafiyanmu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka koma ga Allah Allah ya gafarta musu iyayenmu da kakanninmu Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus Allah ya fassaha musu cikin kaburburan su mu da zuriyan mu Allah ya mana kariya da kariyarsa Allah ya kare mu daga kowane sharri ya fitar da mu daga duwata matsala ya yaye mana duk wata damuwa ya tabbatar mana da alkhairi ya saukar da albarka a rayuwarmu ya azurta mu da haddace alkur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da tarbiyyar mu bisa tarbiyya ta gari ya kare mu ya kare su da iyalanmu Allah ya sa su zama qurratu aini lana duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا shugabanninmu Allah ya ba su ikon ayyuka da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira Allah ya duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kan su aikata Allah ka sauka mana da nitsuwa a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya اللهم قسم لنا amma خشيتك ما تحول به na وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب duniya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك